الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دليلنا ثلاثة شرين لبيه قوة رمضان في دبور إلى دليه دود أربعين لبيه wanda ya dace da daren hudu ga watan ne a yar dubu biyu da da daya Allah malaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisai namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin azumin ramadan a wannan masallaci na usman bin fodiyo muna roƙon Allah malaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kada mu ce komai sai abin da zai yarda da shi sai abin da ya dace da alkur'ani da sunna muna kuma roƙonsa alherin duniya da lahira muna neman kariya daga gare shi daga dukkan wani sharri na duniya da lahira akwai yanwa da suka neme mu musanya cikin addu'o'in mu suna da marasa lafiya a kwance to muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba su lafiya to kamar yadda aka saba muna da yan tambayoyi mai tambaya yana cewa akan abin survival fund kudin da federal government take bayarwa kyauta domin rage radadi wa talakawa duk wanda yake da corporate affairs commission cac certificate yana da kamfani za a bashi amma ni ba ni da kamfani saboda haka sai na je gurin mai kamfani na ce cika mini shi kuma ya ce ba zai fita mini ba sai fa ina yarda da cewa in kuɗi ya fito zan ba shi rabi na kuma yarda da sharaɗin da ya sa mini to amma da kuɗi suka fito na kuma karɓa sai na shiru ban <laughs> ba shi komi ba sai ya hukunci yake ina ana jin kawar da kyau da to farko dai an kuna fata a kogiyar duka ba saba ka'ida na gwamnati ba wanda shi ya ce bai da certificate na corporate affairs commission amma dai wurin wani ne idan akwai wannan dama a gwamnatance ina jin kuma wata akwai irin akwai damar in har su yi wannan sharaɗi to ai almuslimuna ala shurutihim illa sharɗan ahalla haraman aw harrama halalan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musulmi suna bisa sharuɗan su sai sharaɗin da zai ya haramta halal ko kuma ya halatta haram matuƙar sharaɗi bai halatta haram ba da haramta halal ba to wajibi ne a cika wannan sharaɗi idan abin nan bai saba wa dokar gwamnati ba wannan haɗin kai da suka yi ya samo kamfanin wani sannan aka samu wannan kuɗi na taimako kuma duk sun cancanci samun wannan taimako ko ya cancanci samun wannan taimako kuma akan haka suka kulla da shi wannan mai kamfani to ai sai a biya wato a raba kuɗin tsakiya kamar yadda abin ya faru amma dai abin da ya kama da sun farkon fari a tabbatar da cewa ba a saba wa ka'idar gwamnati ba domin bin ka'idojin hukuma a wannan wuri wajibi ne tilas ne eh, suna daga cikin abubuwa da ake kira eh, maslahohi wanda suke sakakku al-masalihul mursala idan aka hukuma ta ajiye ƙa'ida. matuƙar ka'idar ba ta saba shari'a ba ta dole ne a bi wannan ƙa'ida saba wannan ƙa'ida a lokaci ba ta saba wa shari'a ne muna fata Allah madaukakin sarki ya ke mu ah, sai tambaya daga Faruk Ahmad ɗalibi a jami'ar Zahar ke cewa malam ko zan iya barin tarawihi in ta kaitu kawai da yin tahajjud saboda lokaci ba zai ishe ni in yi dukkan biyun ba ganin cewa ina makaranta ne babu laifi ai da salatar tarawih da salatar taqid dukan su kiyamu ramadan ne illa salatar tarawih ana yin sa a farkon dare bayan sallar isha'i kafin ayi bacci adatan sai kuma salatar taqid bayan ayi bacci a sake tashi eh, adatan ba kuma dole sai yi baccin ba amma dai ana nufin wannan ana yin sa farkon dare wancan kuma ana yin sa kusan karshen dare amma dai dukkan su sun haɗa suna da abin nan cewa kowanne ne daga cikin su mu ramadan ne saboda haka idan ya bar tarawihin ya takaitu da yin salatu taqib wannan ma insha Allah ta'ala alheri ne ba da mu tambaya da ke biye tana cewa daga mamu da mai sai da maganin ce ne menene hukuncin musulmin da ana bin shi azumin bara bai yi ba sannan na bana ma yaƙi kuma yana da ɗan lafiyan da zai iya yin azumin sannan an ba shi shawara an faɗakar da shi ya ƙoƙari amma yaƙi kwata-kwata ala ya shi azumi dai a sani rukuni ne daga cikin rukunin musulunci saboda haka ruwan da yake so wa kansa aljanna yake so wa kansa gamuwa da Allah maɗaukakin sarki kuma ya gama lafiya to dole ne ya tabbatar da wannan rukuni matuƙar yana da ikon tabbatarwa kuma akwai uzurai da zai sa ajiye azumi ko dai ajiye azumin lokacin da uzurai suka kawo a biya azumin ko kuma guzurin ba masu kawarwa ba ne a yi wani abu alternative kamar ciyarwa kenan Allah maɗaukin sarki ya wajabta azumi azumin ramadan sannan kuma ya ce wanda baya da lafiya to zai ajiye azumi ko wanda ke kan tafiya duk waɗannan suna da dama ko ajiye azumi ko ajiye azumi lokacin da uzurinsu ya wuce to saboda haka sai su biya kwanukan da suka sha to azumi wata ibada ce abinan eh, ibada ce da mutum yake tsakaninsa da ubangijinsa domin ta yi mutum ya shiga cikin ɗaki ya kulle ya ci abinci ko ya sha ruwa ya fito waje ya nuna kamar yana azumi kuma ba wanda ya sai ce ba azumi yake yi ba saboda haka ibada ce da ta shafi mutum da bawarsa eh, eh, bawa da ubangijinsa na'am <clears throat> to saboda haka mutum shi ya fi sanin kansa idan har ba da lafiya da ba zai iya yin azumi ba musamman yanzu kamar irin masu ulsa din nan da yawa ba za su iya yin azumi ba to in har ya gamsu ba zai iya yin azumin ba to musulunci ba zai tilasta masa ba ita har da kansa ya yi abin zai kara masa wannan ulsa ko ya kawo masa wasu cututtuka daban a'a a wannan lokaci sai ya bari idan ulsa mai warkewa ce ta warke shi kenan sai ya biya idan ma ana fahimtar unsan ya zamanto abin da yake kira abin nan sojan madaskare to shi ke na kaga ciyarwa kawai zai yi shari'a ta ba shi wannan dama kai kuma da yake kusa da shi karka tuhume shi in kana da dan kiba kibansa ba azumi da sai ai da yanzu mai tambayar ya ce kuma yana da ɗan lafiya da dai jikin nasa ne yi wata kila kai ba da yake tsammani ba in yi azumin zai iya shan wahala da saboda haka kar a kawo harkar tuhuma a tada hankali ko a rika cewa wani yana wasa da addini ko ne abu matukar dai akwai irin wannan uzuri to kuma sai mutane su fahimci shari'a ta bawa masu uzuri wato irin wannan dama na aje azumi lokacin da suka warke su biya ko kuma in ba masu warkewa ne bisa ga al'ada ko bisa maganar likitoci su rika ciyarwa فما سمعنا مسلميك تقول تعالى إيمان إن شاء الله تعالى فألا يتنكرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن سألتهم ليقول إن إنما كنا نقول ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ta ba mu gushe ba muna muna cikin ayoyin da suke ta bayani game da halayen munafukan madina a lokacin da allah maɗaukin sarki ya umarci manzonsa umarci mummina su taimaka saboda a jahaza ko abin nan a yi shirye-shiryen tafiya yakin tabuk Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim wala in sa'altahum la muqasamin wato la din nan wala in wallahi idan ka tambaye su an istihza'ihim bika in ka tambaye su game da izgilanci da suke maka ya manzon Allah wa bil qur'ani da kuma izgilanci da suke wa qur'ani wa hum sa'iruna ma'aka ila tabuk a lokacin da suke tafiya tare da kai zuwa yakin tabuka inda za ka tambaye su la yaquluna wallahi za su ce inna ma kunna nakhudu wa nal'ab a'a mun kasance ne kawai ba izgilance muke maka ba ba izgilance muke wa alkurani ba a'a mun kasance ne muna kotsawa sannan kuma muna wasanni muna raha ne muna raha da juna ne kawai hai su tsaro ko me suka ce ne har Allah madaukin sarki ya ce abin nan suna wa annabi izgiranci kuma suna wa alkurani izgiranci hai su tsaro wato inda suka ce unzuru ila hazar rajul na cewa dubi wannan mutum kun san da wasu ke nufi da mutum annabi ba na cewa dubi wannan mutum domin muhammad domin wannan mutum yuridu an yafta na sham ba yana so yana so ya bude yana so ya mallaki manya-manyan gidajen nan kyawawa na ƙasar sham ah? katangantattun gidajen nan na sham wa kusuruwa da manya-manyan fadojin ƙasar sham din nan wai yana so ya mallake su ya buɗe su zaman to suna ƙarƙashin sa ina zai iya hai hai haihata wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wannan burinsa ne kawai amma ba da wannan ƙarfi ina zai iya yaƙi da daular rome ويقولون أيضا هل سنة كذا inna muhammadan أي muhammad يزعم yana riya cewa annahu unzila fi ashabina qur'an yana cewa an saukar da alqur'ani game da abin da ya shafi wasu abokanmu wa inna ma huwa qawlu ba wani abin da wai an saukar daga Allah kawai tsarin sa ne maganganun sa ne magana ta ce kawai wa kawai abin da suke faɗa kenan saboda haka fa atla Allahu nabiyahu annabi Allah madaukakin sarki sai ya tsinkayar da annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan maganganu da suke faɗa maganganu na ridda maganganu na yawa annabi sallallahu alaihi wasallam izgilanci da ƙaryata shi ayara qaulihim falan ma su'ilu lokacin da aka tambaye su aka ce to ga irin maganganu da kuke cewa me yasa kuke irin waɗannan maganganu kalu sai suka ce a makunna makunna na kudu fi shay'in min amurka ba mu kasance muna kotsawa cikin wani abu da ya shafe ka ba ya manzon Allah wa amri ashabi ka ko ya shafi wato sahabbanka da suke kusa da kai walakin na kunna fi min mimma ya kudu fihi rakabu mun kasance ne muna cikin wani abu da dama matafiya suke yi irin raha da matafiya suke yi irin hira da matafiya suke yi shi muke yi kawai da yi kastira bamuna ala ba'adin asafara saboda sashin mu ya takaita wa sashi tafiya don kada mu ga wahalar nisan tafiya irin wannan raha ne kawai muke yi ba wai ba ba zagin ka muke yi ba ba kuma zagin sahabban ka muke yi ba kuma sun rantse suka ce abinda suke nufi kenan ko abinda suke yi kenan wanda kuma ba haka suke yi ba الله يقول لهم تقام قياما رم الله أب الله ينزل الله منه وآياته لآي وينسى ورسوله لمن ظنسى كنتم تستاذون وكثن تيكون إزجلنشي ينزو أدو الدنيا من كورسة وندباكو إزجلنشي سيكون يو الله إزجلنشي كورسة وندباكو إزجلنشي سيكو يو آيوين الله نار القرآن إزجلنشي ku rasa wanda za su yi gidanci duk duniyan nan sai manzon Allah manzon da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi kuma ya tabbatar da ayoyinsa kan gaskiyar manzancinsa irin nasara da ya bashi a badar da sauransu hmm? yanzu da nan ne za ku rika gidanci ta lallai kuwa kun taɓe so la ta ta ziru la ta ziru قد كفرتم بعد إيمانكم يرفع طائفة إن يرفع طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين taulata ta zuru ku daina ma ba da uzuri ai an mukan abin da kuke yi dinnan ku daina ma ba da uzuri kafartun ba da imani kun ku tabbas kun kafirta bayan mutum da imanin da kuke yi saboda haka ku daina ma ba da uzuri hukuncin ku kun kafirta bayan da kuka bayyanar da imani kuma asali ma babu imanin cikin zuciyarsu ai zahara kufurkum ba da izhar iman kafircinku ya bayyana karara bayan da za kuka bayyanar da imani to ga yadda lamarin yake ku da irin wannan hali naku in naku an ɗaifatin minkum idan har mun yi afuwa ga wani sashi daga cikin waɗanda suka tuba tuba irin na gaskiya aibin nuni ana karanta shi haka In na abu min nuni mami yana da fa'il kenan a matsayin fa'ili mu wato bamini da zai da yake kunshi cikin wannan kalma wanda zai koma ga Allah kaga shi ne fa'ili wa quriya bil ya'ima mamiyan lil masul in yufa ana karanta shi haka innaku an ayatatin minkum idan har mun yi afuwa ga sashi daga cikinku ai bi ikhlasiha wa tawbatiha saboda irin yadda sashi ya tuba tuba kuma na gaskiya yayi nadamar kurakuren da yayi kajash ibn hamir akwai wani dawa yana cikin munafikan jahash amma daga za kuma sai ya tuba yana dama ya jira da imanin to wannan Allah zai karbi tubansa fi jihar kana haku ya kasance idan suna yin wannan maganganu sai ita dariya yana dariya nuna kenan bai damu ba ko mai rabin jin abin da suke cewa wala ya kudu amma dai shi baya sa bakinsa cikin maganganu ya zaman to ya dora daga inda wani ya tsaya illa dai iyaka yana dariya yana murmushi to ba shakka ya kasance yana cikin su ta wannan bangare amma daga baya ya tuba to wannan Allah maɗaukin sarki ya karɓi tubansa wa kana yamshi tajaniban lahum ko wa kana yunkiru baba ma kuma ya kasance kan yi inkari inkarin sakin abin da ya baya amincewa da shi amma kuma yana dariya to kuma sai ya tuba kamar yadda muka ce wa taballahu alaihi sai Allah ya karɓi tubansa to idan muka karbi tuban wani sashi daga cikin ku kamar na na amir يؤذب بالنون وقرئ بالياء يؤذب يؤذب تائفة كو يؤذب تائفة to sashi kan za mu azabtar da shi bi annahum kanu mujrimin abin da za mu azabtar da sashin don sun kasance mujrimai wato masu laifi ai musulina ala nifaqi masu sogewa kan munafurci wannan shine halin wanda suka kyauta tuba daga cikin muka gafarta musu muka musu abuwa wanda suka ci gaba da sogewa kan kafurci lallai hukunta su ne azabtar da su ma da ce ba da zikiri na mazija bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci misalai min aqwalil na daga zantukan munafukai wa amalihim da aikace-aikacensu wa tasawuratihim da kuma irin yadda suke suranta annabi suke suranta musulunci suke suranta addini a kwakwalensu amir ila takririn munafiki na sifatin amma Allah madaukakin sarki kuma sai nufin wato tabbatar da yanayin munafukai a dunkule wa arabi sifatin ra'isiyya da kuma bayyanar da manya-manyan sifofi allati tumayyizu an al-mu'minina sadiqina wato manya-manyan sifofin munafukai da suke da suke bambanta su da mu'minai masu gaskiya cikin imanin su wa tadilil azabi alladhi yantaziruhu hakanan kuma da wato haddade ko iyakance azabar da take jiran su su munafukai ajma'ina gaba daya saboda haka faɗa sai Allah ya ce المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون نعم وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون نعم المنافقون والمنافقات وتمنافقين ماذا ومنافقين ماتا بعضهم من بعض فاشن سودة فاشي يكي المتشابهون في الدين سنة كما في الدين الدين الناس شيء منافق ƙoƙarin bayyana wa duniya cewa su masu imani ne sun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaskata alƙur'ani suna girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne suke ƙoƙarin nuna wa duniya alhali akasin haka ne ke cikin su akasin haka ne ke cikin su to wannan suna kama da juna kowane munafiki yana ɗauke da wannan siffa ka'ad shay'il wahid wato kamar dai sake-sake ne na abu guda Ta duk abu guda ne mutum ya haɗa hannaye biyu ya haɗa ƙafafu a biyu idanu biyu saboda ta ruwan nan sake ne na jikinsa wani abu ya taɓa ɓangare guda ɓangare guda zai fahimta ba haka kuma mana sosai suke a wannan hali sun yi kama da juna kowa ne yana da irin wannan hali yana da irin wannan sifa ya murna bil munkari dukan suna umarni da munkari Ai al kufri suna umarni da kafirci wal ma'asi da saba wa Allah madaukakin sarki sannan wa yanhuna anil ma'ruf suna kuma hana yin ma'rufi wato abin da shari'a ta sani abin nufi da al-ma'ruf anan al-iman wa ta'at suna hana yin imani suna hana biyayya wa Allah maɗaukin sarki da biyayya da wa manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan wa yaqduruna aydiyahum an al-infaq suna kame hannayensu ba sa ciyarwa idan aka ce a ciyar domin a gina addini a ba da dukiya domin a gina addini ba sa bayarwa sai ma su rika yi wa masu bayarwa izgilanci wani ya bayar da yawa a ce ai yana so ne yana nema wa kanta gindin zamani yana so ne a yabe shi wani ya ba da kaɗan daidai ƙarfin sa ce to kaga wani kuma ana cewa a bayar domin a yi kaza ya kawo wani abin da bai ta kare kare wannan ne zai yi amma su ba za su bayar ba ko da ko sun mallaki abin da ya kamata su bayar saboda haka ya ce bu na aibiyar alim in faɗi fi sa'ati wa huwa kinatun an shukri wannan kinaya ce da irin ruwa da suke ɗauke da ita ah. nasu da da irin wannan hali na to kamar sun manta Allah ne tabbas kuma dai su ba san jama da akwai Allah ɗin ba saboda haka sun manta da Allah sun manta da cewa Allah maɗaukin sarki shi ya yi su sun manta da cewa Allah maɗaukin sarki yana da iko kansu sun manta da cewa Allah maɗaukin sarki yana sanin abin da suke yi sun manta da cewa Allah maɗaukin sarki ya haramta musu wannan aiki na muramuci da suke yi sun manta da cewa Allah madaukakin sarki zai hukunta su gobe kiyama ya sanya su fi darakin asfali minan nar da ba su madda ba da ba sai abin da suke yi ba domin suna daman bari yi amma ko ba su bari ba suka mai da wannan shine ɗabi'ar su bal suka mai da wannan shine addinin saboda haka tara ku dinan da ma'ana nasullaha ma da ya fassara shi da cewa sun bar addinin Allah tun da wannan hanya suka zaɓa wa kansu fa nasiyahum ay tarakahum min lutfi Allah shi ma madaukakin sarki sai bar su ya kyale su bai sanya su cikin lutfin sa cikin tausasawan sa ba innal munafiqina humul fasiqun tabbas munafiqai su ne masu barin hanya in kana neman mai barin hanya ko masu barin hanya duk darajatul ula number 1 to in ka samu munafukai sai ka koma gidanka kawai ka samu biyan bukata Allah ya sauka na'am وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار Allah madaukin sarki ya yi wa munafukai maza da munafukai mata da kuma kafirai ya mutu alkawarin sanya su nara jahannama cikin wutar jahannama in kuma aka sanya cikin wutar jahannama din nan khalidi na fiya za a ci gaba da dawama cikin da ba za su fita ba fiya hasbuhu ita wutar jahannama ta ishe su komai ita ce cinsu ita ce shansu ita ce suturarsu ita ce komina su ita ce a gabas da su ita ce a yamma da su ita ce a kudu da su ita ce a arewa da su ita ce sama da su ita ce kasa da su saboda haka ta ishe su ko ta ina ta kewaye su shi ne mana hiya hasbuhu kuma jaza'a ta ishe su a matsayin sakayya duk yadda ta kewaye su din nan shi ne dama abin da ya dace da su irin sakayyar aikinsu kenan wa iqaban kuma da ta kewaye su din nan ta gamsa ta isa a matsayin uƙuba gare su bayan wannan ma wa la'anahum Allah Allah ya la'anta ai al'adahum ar-rahmati Allah ya ne san da su daga rahmatu saboda haka babu ranar ta su har abada za su ci gaba da zama cikin ka wa lahum azabun suna da wata irin azaba muqimun ai daimun tabbatacciya ba ta ragewa ba ta karewa sai ma sai ka bata kullum Allah ya sauke na'am كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون نعم مثل المنافقين مثال المنافقين كالذين من قبلهم يا كرم زمان يا رمضان كرم زمان كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخفتم كالذي خافوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون نعم ina jin an samu kuren rubutu a cikin shaga saboda haka bari mu koma gundarin ayar wato misalin munafukai kallazina min qablikum wato kamar misalan arna da kuma muzurmai wanda suka gabace ku ne kanu ashadda minkum quwwatan ko kuma ya ku munafukai misalin ku ai misalin kafurai da suka gabace ku ne a cikin kafurci da kuma munafurci su kafurai da suka gabace ku na zamunan gaba ko zamunan baya a hausance irin su adawa irin su samudawa irin su fir'auna da hmm? sunan da irin su mutanen nuhu kanu a shadda minkum kuwatan ai sun fi kuma karfi wa aksara amwala kuma sun fi kuma yawan dukiya mutum da yakan yi shekara dubu ɗaya shekara dubu ɗaya da wuri suka saki duwatsu su jingina abin nan nasu eh, gidajensu saboda ta sun fi ku ƙarfi kuma sun mallaki zinare da azurfa da yawa sun fi ku wato kanu sun fi ku ƙarfi shadda minkum kowa sun fi ku tsananin ƙarfi واكثر اموالها فالنفسهم فيكو يوان دوسيا واولادها فهم فيكو يوان هجا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم بخلاقكم sun ji daɗi da irin halayensu na kafurci ɗan daɗi na wani ɗan lokaci kaɗan wasu a aka halakar da su da ƙarfin iska aka turo musu iska ta tuttuge su ta rurrusa gidajen su ta kakkashe su irin su mutane annabi lut ba su aka yi daga ƙasa sai da aka nuna sama aka kima kowanne ne dai an halakar da shi mutane annabi nuhu an halakar da su da ruwa ambaliyar ruwa da ta mamaye su da ba wani wanda ya kubuta to saboda haka sun ji daɗi da irin dama da Allah ya ba su dukiya da Allah ya ba su da lafiya da Allah ya ba su amma ko bai wurin da su da komai ba ƙarshen lamarin su shine wahala saboda ya fuskanta sun bi ko kuma yanzu kuna jin daɗi da wato lafiya da Allah ya ba ku da dukiya da Allah ya ba ku da tsiya da Allah ɗaukin sarki ya ba ku amma ko ba za ku tsinana wa kanku komai ba na alheri kuma wannan abubuwa da yanzu kuke jin daɗin su ba za su iya kare ku daga azabar Allah ba saboda haka misalin ku misalin mujrimai ko munafukai ko kafirai da suka gabata ne sun yi kafircin su ba tare da riba ba ko ma kuma halin kenan a yanzu duk iskar da kuke shaƙa kuna jin daɗinta kuna wa annabi izgiranci kuna wa alkurani izgiranci ƙarshen ku ba daɗi zai yi ba saboda haka in za ku san ku kiyamun laili sai ku san ku kiyamun laili kamar tamta allazina min qablikum bi khalaqihim kamar dai waɗannan da suka gabace ku suka ɗan ji daɗi da irin dama da Allah madaukakin sarki ya ba su وقفتم كالذين هو كالذي خاضوا هكذا انكو مع كنكو قوضاء كمر يدسو مع كوكون إلى كتكينسو يقول أما كما كما يدى مكتئ نتيجة البشر المتباكي أولئك هذه الأعمال في الدنيا والآخرة وأمن نفذا من ينفركوه بذا من ينفركيه da wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda muka tafi akan irin wannan halaye da muka ambata yanzu habidat amaluhum ayyukan su da suke zahirin su kyawawa ne duk sun ɓaci domin babu lada a kansu saboda rashin sharaɗin wato samun lada imani na daga cikin babban sharaɗi na a rubuta mutum lada ladan da zai amfani shi gobe kiyama munafiki ko da ya wani aikin alheri a nan duniya su zai zama to habaran mansura wata kura ce kawai wato da za a watsar da ita tafi a watse ba tare da ta amfanar da mai ita ba ba tare da ta amfanar da kowa ba sai da cutar da shi a cikin duniya wa al'akira ayyukan su sun lalace a duniya a cikin duniya wa al'akira da kuma ranar lafira wa ulaika humul khasirun lalle waɗannan su ne wanda suka tafi su ne bako saboda irin wannan addini da suka zaɓa wa kansu saboda irin waɗannan halaye da suka zaɓa wa kansu na'am ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود نعم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتكم نبأ ونبأ الذين من قبلهم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم ألم يأتهم نعم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم wato labarin waɗannan da suka gabace ku bai zo musu ba ne ba samu labarin abin da ya faru da mutanen annabi nuhu ba waɗanda suka saba wa annabi nuhu suka yi wa annabi nuhu izgilanci Hmm? ya yi ta musu wa'azi cikin dare ya musu wa'azi yini ya musu wa'azi a ɓoye ya musu wa'azi a bayyane amma ba su kula shi ba sai izgilanci ƙarshe allah maɗaukin sarki ya ce to sassaƙi jirgi ya goma na sassaƙan jirgi duk lokacin da suka wuce shi yana sassaƙan jirgi kuma zai ce aka nuhu manyan mutane kuma yin sana'ar arwazi ta gagara saboda haka an koma aikin jirgi wa Allah ki gafarta mana نعم وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون Sai Allah ya ce wa na alfil ya ci gaba yana ta aikin jirgi da umarnin Allah madaukakin sarki wa kullama marra alaihi malakun a duk lokacin da wato manyan mujrimai na jama'ar su suka wuce shi sakiru min sai sai ta mata isgilanci suna masa ba. shi kuma yana ba su amfani a cewa to idan yanzu kuna mana ba'a mu ma za a samu wani lokaci da za mu bai da martani mu dai mun abin da muke yi mun a wa'azi ba ku ji ba yanzu kuma ubangijin mu ya ce ga abin da za mu yi amma dai akwai ranar da za ta zo wato ranar ƙin dillanci wannan iskilanci da kuke mana da wannan ba'a da kuke mana za ku fahimci kurinku a wannan rana فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هناك فسوف تعلمون فمن لا الثاني من ياتيه عذاب يخزيه وعنين وان عذاب ذات زومته كما تكتم تزشي تولى كم تزشي تركي تزشي تفرجي تزشي وما ما wa yahillu alaihi sannan kuma azaba mai radadi ta sauko masa za ku sani to har dai zuwa karshen kissa a ranar almuhim dai alam nawa da zina min qablihim labarun waɗannan da suka kafurta gabaninsu suka yi wa annabawansu izgilanci bai zo musu ba ne hmm? wato ƙaumi nuhin labarin mutanen annabi nuhu wa adin da kuma labarin mutanen annabi hudu adawa wa samuda da kuma labarin mutanen wato samudawa mutanen annabi salih wa qaumi ibrahim da kuma labarin mutanen annabi ibrahim wa ashabi madyan da kuma labarin mutanen annabi shu'aibu ashabi madyan qaumi shu'aib duk bai zo musu bane wal mu'tafikat haka nan labarin wato garuruwan mutanen annabi lutu ko ƙauyukan mutanen annabi lutu shi wata zo musu ba bai zo musu ba a tattun rukunin bil bayyanati waɗannan mutane duk da muka lissafta manzannin su sun zo musu da hujjoji da suke nuna cewa su aikakku ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki kuma sun zo ne su isar da saƙo saƙon da idan aka aiki da shi za a shiga aljanna za a huta daga wato da fitinar duniya sana huda da fitinar lahira abil bayyinati abil mu'jizat manzanni su sun zo musu da mu'jizoji amma fa da da suka karyata su da suka karyata su daɗi suka ji ba su ji daɗi ba da suka karyata su nasara suka samu ba samu nasara ba me ya faru da su fa uhliku an halakar da su ne وإنما اقتصر على هذه الستة لأن آثارهم باقية بعد ya ga mana hikimar da ta sa cikin wannan aya aka ambaci mutane shida kawai ko kuma jama'a shida aka ce menene kawo muluhi ɗaya a biyu samuru uku ibrahim kawo ibrahim hudu آه، مدين ديال مرتفقات شدة وإلا كنت الأميد التفاقى وأن بعضهم سوما تكير سئين من مثال النبي نوه لأن النبي هود النبي صالح النبي شعيب النبي لوط فقل لنا فضنا بذنبي فمنهم من ارسلنا عليه حافظا نعم. ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا نعم. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم هكذا الله يكفيكم وتعالى daga cikin su akwai wanda Allah madaukakin sarki harakar da su da iska mai karfi da suke dauke da duwatsu da menene musu yi ba ba dama su je musu gidaje ta kakkace su mutan adawa ke da mutanen annabi eh, abin nan eh, annabi ko sa'annan wa hum man adrasu sayha daga cikin su akwai wanda kawai tsawa ta kama su irin mutanen annabi salihu mutanen samu daga cikin su akwai wanda Allah ya nitsar da su da ruwa mutane ƙarni ne mutane annabi eh, mutanen annabi nuhu da kuma mutanen fir'auna har yanzu sa'annan daga cikin su akwai wanda aka kisfantar da su wato aka daga ƙasa aka biyu kuma mutanen eh, menene annabi lut irin su ma ƙaro na su ma irin azaba da aka maka kenan to saboda haka kaga mutane annabi Nuhu alaihi salam da mutanen annabi Musa Fir'auna mutanen Fir'auna wai na kaga cikin ruwa aka halakar da su to saboda haka dai kowa da ya saba wa manzonsa ya yi manzonsa izgilanci ya ki imani da shi a jinsa ba kyau yayi ba to amma a nan sai aka ambaci menene aka ambaci mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hudu da mutanen Eh, annabi salihu da mutanen annabi ibrahim da mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi lut ba ambaci sauran ba dalili waɗannan eh, asar ɗin wato guraben da suka bari ko guraben azabtar da su suna nan har yanzu suna wanzu eh, abin nan mutanen makka sun san da su tafiye-tafiye da suke zuwa sha na harkar kasuwanci da yaman suna ganin su shi yasa aka ambace su domin a ƙara fatar da su kan abin da suke gani da idanu wanda har yau har gobe suna ganin alamar shi yasa aka taƙaita wurin ambata wannan in ji malam kenan وإنما اقتصر على هذه الستة لأن آثارهم باقية saboda gurabban waɗannan al'ummai guda shida ɗin nan har yanzu suna nan wa biladahum sham kuma duk inda abubuwan suka faru ba wani wuri ba ne a ƙasar sham idan muka ce sham muna nufin ƙasashen nan guda biyar a yanzu da muka sha lifasta ma lifasta muku ana suna nan gurabban suna nan a sham wal iraq da iraq wa kullu zalika qaribun min arab min arab al-arab da sham da iraq duk suna kusa kusa da ƙasashen larabawa suna kusa kusa da makka ba ne ba suke ba wa kanu yamurruna alaiha sun kasance suna kai kawo lokacin da suke tafiya sham ko suke tafiya iraq ko suke tafiya yaman da suna bi ta kansu wa yarifuna kuma sun san da wa'annan wurare wa akhbari wa akhbari aliya kuma sun san labaran wato mutanen wa'annan wato wurare wa qad zakara alquran kayfa uhliku fi ba'd alayati kuma alqur'ani ya bayyana da irin yadda aka harkar da su wato a sashen ayoyi abinda alkurari bai bayyana ba shine irin yadda aka halakar da mutanen annabi ibrahim alaihi salam amma mutanen annabi nuhu alkurari ya ga mana ga yadda aka halakar da su halakar da su da tsufa aiko ruwa da ya mamaye duniya haka mutanen annabi abin nan annabi Hu, haka mutanen annabi salih haka mutanen annabi Shu'aibu, haka mutanen annabi lut duk alkurari ya ga mana wannan to su mutane annabi Ibrahim fa da me aka halakar da su su an halakar da su ne da zunnumomin da aka ba su aka kwaci ka san wannan kuma babban horo ne sai ku rufe da limomin kan suna da yawa da kuna da ruwan sha da kuke sha ya zama to ba ruwa za a mutu kenan da kuna samun abinci ya zama ku ba abinci sai mutuwa ta saboda haka uhuluku bi sannin ni'mati amma. فما كان الله ليظلمهم أي بأن يؤذبهم بغير ذنب ألا بيكتن كينا ما يأذب تدسوا بعد أن نسمي ليه دم متعن لن أتعذب تدسوا سوتك جاو وكانت سيدس كيو ألا ليكيتكم نعم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سيد السوس كفن كيما هذا لن تنكاون بارتكاب المعاتي تهني أي كتساقوا فالنفس المنحرفة تبصرها القوة فلا تتذكر وتبصر مفارع الأولين قبلها حتى تهت عليهم حتى تهت عليهم كلمة الله ويأخذهم أجل أجل المقتدر ما لا يكفي النفس المنحرفة واتو كركتشي هذا ليس هو karkatacce كركتشي da rai hausa namiji ne ko karkataccen rai wato ran marafuki da ran kafuri da ran mujurmi tuturu wasu. wato ƙarfin da Allah ya ba shi wato ya kanta sa shi ya bigire ya rika gani ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai haka mujurmi yake mumini ne lokacin da Allah ke ba shi nema yake kara kaskantar da kai yana tsoron kar Allah ya zama mai da wannan ni'ima wata jarraba shi gare shi da za ta yi sanadin shigar sa wuta amma kafiri duk lokacin da yake ƙara bunƙasa kuma zai rika ganin cewa ya fi kowa ku lura da wannan wannan ka'ida ce munafiki wanda bai ji da Allah ba lokacin da yake samun ni'ima zai ƙara munafiki zai ƙara raina mutanen kirki zai ƙara nisantar imani da cewa bayan an mutu akwai akwai akwai hisabi aka cin halin halin mumini shi mumin yana ƙara samun ni'ima yana ƙara jin tsoro yana ƙara kaskantar da kai gaban Allah yana ƙara gode wa Allah yana ƙara itirafi tsakanin sa da ubangiji cikin zuciyarsa cewa wannan ba ƙarfin sa ba da kawo ba fallatul manharifa karkataccen rai tubtiruha alquwwatu karfi kan sanya shi rika yin rigima ya rika yin yanga ya nuna girman kai fala ta tazakkar saboda haka karkataccen rai ba zai tuna da Allah da girman Allah ba wa tatturu matari al'awwalina ba zai dubi wato makwantar munafukai ba ta ga kamata a ce su munafukan madina ya zama sun hankalta idan sun ga gayin yadda makwancin mutanen annabi lut a ce sun hankalta to amma ina ba za su hankalta da irin waɗannan abubuwa أي قبلها حتى تيتا عليه كلمة الله سيما ذلك السن لكمر ألا تجد كتوء كان بالكومة رانا كاما تدرو ألو كتن راو ذلك إيه في تسوكا في سنة ألو كتن تسوكا في سنة داما كولا تأمبارا بالكومة ويأخذهم أكبر عدد المسلمين وعلى كاما وكان مبرعين إيكو ما ليس في مقابلة المنافقين وأوصافهم وما أعد لهم من الجزاء الموافق لأعمالهم يذكر المؤمنين السالكين في إيمانهم ما لا يكيس أسكن مقابلة وتباين أنبتم هالا المؤمنين لكن الله مدعوه سارقين ينزو bayan ambaton halayen munafukai المنافقين sifofinsu da لأن الله da Allah ya musu tattalinsa wanda ya dace da irin ayyukansu to yanzu kuma a aya da ko ayo da ke tafe Allah zai ambaci wato muminai masu gaskiya cikin imaninsu da kuma irin satayar da za su samu faƙara sai Allah ya ce wal mu'minu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd نعم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك فيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم نعم هل المؤمنين في هنور رجاج هل منافقين ولن نسي غلط مؤمنين كنا ولن نكوسي يما ولن نسي الجنة مؤمنين ولن تنكما سيوتا waɗannan muminai kenan sun bi Allah sun bi manzonsa sun girmama Allah sun girmama manzonsa sun girmama sakon da manzonsa ke ɗauke da shi to kuma wancan ba su imani da Allah ba sun yi tsaye wa manzo ba sun yi ta ƙaryata shi Allah ce wal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza wal mu'minat da mu'minai mata as-sadiquna bi imanihim wato wanda suka yi gaskiya cikin imaninsu ba'abuhum awliya'u ba'd fashin su wato masu jibinta ne da sashi ko fashin su mai jibinta ne da sashi mala yake bayanin da husni halihin halan wa ma'adan wannan bayani ne na irin kyawun halin halan wa ma'adan irin kyawun halin su da suke ciki a yanzu a halin da suke imani wa ma'adan da kuma bayan mutuwansu aljanna za su tafi duk za su ci gaba kuma da runguman juna a nan duniya suna jiɗintar juna dangana kuma an ji aljanna ai dama suna nan yanwa uwa ala sururin a akan gadajen mulki da gadajen jin daɗi suna fuskantar juna suna ta taɗi suna yin duk abin da suke so suna ganin duk da suke so su gani shi aljanna sai aka ai da suna da wani aboki shaƙi wallahi a sunkani قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين na'am wannan kamar da zai cikin wannan sura musaffat shi da janna ka san abin da yake so ana taki ana taki wani zai suna da wani shaƙi wani ya taɓa shaƙi ne haɗuwa da shi ko a Lagos ko ina ne haka Eh, kuma in yaso ganin sa take zai ganki ba yanzu yana son ganin sa sai ganshi inda yake yana da shan wahala cikin jahannam har ma idan za ba abokin sa kuke so ko kuka son ku ganki ne ma ne in sun ce suna bukata su ga shi nan sai a ga na'am haka dai haka wannan kissa ta zo wannan bayani ya zo a cikin suratul saffat to almuhim su mu'minai sashen su wato waliyai ne ga sashi wato sashen suna jikinta sashi na kirta wa sashi na taimakon sashi na son sashi shine ma'anar jibinta a nan kuma wannan ba wai har yasa duniya kaɗai ba ne a'a wa ma'alan har na gobe kiyama cikin aljanna ma haka suke abin lissafi ko ilal ma'unati sakin su na jikintan sashi ta hanyar yi wa juna wasiyar taimakon juna التعاون على البر والتقوى والنصرة بالتحي مفوكا أبنيكينا جسكيا يعملون بالمعروف هنا أمرني لمعروفي تأبن لشريعة زودشي تأبن لإدارة الكائدة وينهون عن المنكر يسمنكم اسمها هنا منكر ويقيمون الصلاة صنع سيدة صلى ويؤتون الزكاة صنع بعد زكاة ويؤون الله ورسوله صنع وأن لا أعثمن ظنه أولئك سيرحمهم الله وأن ألا فيه قنصه innahu lalle shi Allah azizun magwayi ne la yujibuhu shay'un babu wani abin da zai gagare shi wato an in an ko an in jaru babu abin da zai sanya shi ya kasa zartar da alƙawarin sa alƙawarin alheri ga mu'mini na sa su aljanna ko wa'idi ko alƙawarin wato azaba da yawa kafurai wato na sa su a cikin jahannama babu abin da zai sa Allah ya kafa zai cika alƙawuransa ga ɓangarorin nan biyu ba daya sa'annan hakimu Allah gwani ne la ya ba ba'u an illa fi mahalli ba ya sanya wani abu sai inda ya dace a sanya shi fa huwa wa'adun lil mu'minina fa huwa wa'adun lil mu'minina wannan alƙawarin alheri ne ga mu'minai sannan wa wa'idun lil munafiqina sannan alƙawarin azaba ne kuma ga munafikai wannan aya lokaci ya yi ko? to alhamdulillah ya rabbi alamin yau ma mun tsara samun masu taimaka marayu akwai abin da ya ta gano na hanci ya bada naira dubu goma a dai ta kawo marayu suna bukatan taimakonmu Allah ya taimake mu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon jinta da nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta Allah ya ba mu dukkan alherin duniya da lahira wannan ya tsare mu daga sharrin duniya da lahira wannan damina da muka shige ta yanzu Allah ya sanya damina ce mai albarka ya azurta mu da sanyi mai ni'ima ya raba mu da zafin nan mai wahalar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk